Ina ka kai su? Su waye? Takardunan gidan nan. Me ya haɗa da su? Zan sabke ka da mari. Wallahi I'm going to slap your face. Mun shara gona da sata. Me ba kuma? Duk takardun gidan nan ya kwashe. Takardun gidan gaba daya? Gaba daya. Da yan ba wasiya. Sai ya fito da takardun. Kuma ne ba wasiya. kuma ne ba wasiya. Ce mu ne wasiya ka. Ina bin jamsu duk ko 160. Da yake nan. Akwai riga ta a gurinsa. Kin ga akan kes din yaran nan nake. yanzu haka ga fayil din na duba saboda ai na sha miki alwashin cewa sai ya fito da dukkan takardun nan komai taurin kan yaran nan ka ga zancen DPO din nan ya zama gaskiya fa ni ban ga ta zama ba dole in tafi police station din nan ina safe hmm, na gan shi ya fita yana ta magana kun shi a gidan nan ba a san shi an tsane shi shi ba ma san zaman kasan nan shi komawa zai yi yana ya fita yana ta masifa an tubi sannu ko haihuwa ce mu tafi asibiti kin zo kin sa ta a gaba bata da lafiya tana ta juyi amma baki iya yi mata komai ba to me amfanin ki akwai wani babban bala'i rikici rigima wallahi da yake shirin kunnuwa cikin gidan nan gidan nan a cikin gidan nan akan waye akai na ne ko akan waye ne